الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ebo bata wuluji tabbatu ya Allah salatu yanzu ya ci biya min wuni wuluji tabbatu ya nabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ci gaba gan da karatu daga littafin manzilatu sunnati fil islam ya sheikh al-allamati muhaddith Muhammad Nasiruddin Al'albani albani rahimahullahu ta'ala daga adamu kifayatin lugha li fahmi al ya yaqin lugha ne ka tun zugukin lugutun ne man ga yaqin lugha un ce ba fahimta yin al-qur'ani man ga adamu kifayatin lugha li fahmi li fahmi al-qur'an yaqin larabci un kunce ba fahimta yin al ba ko wawa min ma sabaka daga bayanin na gobe bayanin ya budu han ga tiya an na wula majala li ahadin da na dambu ya zainin dondwa mahama kana aliman bil lugatil arabiyyati wa adabiha kemin da na waɗe larabci ya kan jimin larabci da adabin larabci na an ya fahimar al-Qur'an al-Karim nan haji fahimta ya alkur'an na wacina duna listi a na ce ala zalika bi sunnati nabiyu ma gan wa wata muku bi sunna ne su sallam ya na alqawliyyah wal fi'liyyah ya gabe ya tuna fa inna lam yakuna lamu fil lugati min ashabin nabi ne za ka lugaye kana wadda lugaye ku sahabin ya ne sallama الذين نزل القرآن بلغتهم القرآن تشيهم بجمعينا ولم تكن قد شابتها لوثة العجمة walam takun jimila larabci mafi lokaci can kadi shabata lujun ke ba gangani duniya ko lausatul ujma al ujma to rashin larabci gobi na zane ji farisiya ana shi shi mai rum ana shi rizumi ya basha ana shi mai barbar ana shi mai kazan goli kwan yan wuce laji ki babe larabci na ga larabci ya cayin week na kakuna sabi da bana wal amiya gani bi amiya ki babe amiya yi rubrokin arabi kashi wala shi ki babe ya wallahi billahi ni ma'ana larabci ne za ta ma ta kai da bana wa ma'a zalika fa ma bi wuce sukun kun fa innahum galatu fi famil ayati sabiha a ci bi ce ba fahimta aya ne gobe lari na shi na tamadu ala cikin faqat ka kuna aya larabta kawai nan nole qur'anu mai larabci na zanna qur'anan arabiya alkuraci yi gan da mai larabci bugo mini ya zana di tafsirin al'kur'an na waɗe larabci amma un larabci un la ku kawai yanya ebonin fassara alkur'ani ƙur'anu ya ji doji fassara hadisa ne sa sallama ya ji alkur'ani fassara asariyar sahabe juwon ji taimako ya bai fassara yin alkur'ani kemi na toji mai larabta su da roli na wani pile na ko ji gani ku amma wani jijin larabci kawai ta yi za a yaƙe wuce wa gato ala alkur'ani ala da shi kemna dai lalita fi kasa da ya larabci na ji ko littafin larabci na ji ke na ka to da gandun kemina larabci ga lawuwa na suka jiki a ganin gaskiya alkur'an da khususiyya ya jime ki a an gole alkur'an da khususiyya shari'a yo wa alaihi da noma min albarhi gole min yana mini na hankali za a yi ɓeyi wuje sawa da kaya wuje sawa da jin wala. ma ne na agwai kanuro annal mar'a ke deza kulla ma na aliman bi sunna kendo kando na diga je ilimi sunna na kana ahra bi fahmi alquran wa di tabiyin ga na ji fahimta ya alqurani wastinbatul ahkam mutujis su ya hukunci shari'a yuminu daga daga bin manuwa jayilun biha ko ba ni gaji jahilci nan fa kaifa biman huwa ghairu mu'taddin biha kiwa ga sai fasara alqur'ani ko wasu wa gaya yace ga no su aji kula da duniya na yan wala multafitin ilaiha aslan ko umma maje yoso da ciwuli ana yan wali zalika ya yabon noma كان من القواعد المتفق عليها بين اهل العلم من قاعدة من جاء اتفاق دي تيوبون غاي ان يفسر القران بالقران والسنه أدي فسر القران بالقران غن غن أدي فسر القران بالسنه ثم باقوال بأقوال الصحابة كانت بيغيان صحابة الى اخر حد أكل عليه غو غدا دول بيان يا شيخ محمد لامين شنكيتي عليه غن نجي بيان نصيب وافر اتيان role yake na alkur'ani da alkur'ani wajen gaji fassara jina ale tafsirin ibn jariri tafsirin ibn kasiri tafsirin ibn atiya abdurul mansur ale tafsirin naji aji kula sarawi etiyan ala bayani abin daga sunna na ji fassara yin alkur'ani na don kitabu tafsirin da sahih bukhari ngoli ya ko sun Qur'an lazim Ibn Abi Hatim Ar-Razi wale wancan da muhimmanci ba fassara yin Al-Qur'an be asaru jinan da to hadisi shi wato nan waye ga babu nan waga yawa hadisi fassara Al-Qur'ani wanda bukata hadisi ya bana annabi ya kiyaye nan Qur'ani ga na yau ma'anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi gani number 2 wage waga waje fassara ya wage waga waje ga ya ciye tariyo wace da bukata yin hadisi ta su ebo ne ya yanzu ta yin tariyo da rashin yanzu tun da alaka da isnadi ta ga wage waga waje ga ya ciye fikiwo wace da bukata ya hadisi ta su ebo ne misalin ya na shi ga hadisi juyo na shi a gadi dalili nan daga ya fiki na jima ya fiki oje ga fifi dita fi ya fiki oje wani gandoro a wa dalili a bin ga biyan babu dalili ga na sadan dalili wancin ma babu ọ́ gbàgbà daga hadisu ta baga wa ne gan ide bukata bayani ya nabi là alaihi wasallam ń yí. gamala ahlul bidai wal ahwa'i especially mutazila gangani bi ashaira shi haji fasara alkur'ani amma yana hadin cimadu ne luga kawai amma waga haji amfani haji gangan luga ebo zandoro lusu kwaciyar aki dube yanu ji imani gani bai na kwale ga minista wuce kone shi majiyan wuce da kagbe nan abulkasim jarullahi zamakshari a ruba ne ga alkashafu nan gani bai arrazi na kama fati ulgaibi tafsiru ne ga tafsiru kabiru nan wale gan razi mutuwa ariyanci zuma with full force luga maga wuce fake ji amfani gani ga yin kone-kone na fibo ko? zama shari mutuki zuma mutum mutazilanci zuma luga gama wuce ke ji ba wuce fake ji lamari kone na fibo kima ẹ̀tírí ti tiritiyan alkur'ani without sí hususiya na alùkùránì daga ba sai wo a cin jona amma ji gani be hadisi ji asar be jam'u bainal ajillati as-socha gamala littafin nan na yi gan wasailu alil batil fi takriri batilihim ya muhammad ibn umar bazmol ya e ga ya tacin gan alul batil ji ma'ana alul awai ji ko ajin aji aiki mari mala muktadar luga duna mura'ati khususiyati qur'ani was sunna a daga ayaki luga kawai amma aji kula da khususiyati alqur'ani da sunna ya koyi ji gama la ga ibn taymiya be ga aktaru ma fi al-khata min jiatin hadasata ba'da tafsir as-sahabati wa tabi'in wa tabi'in bi ihsanin idahuma qawmi tamadu itaqadu ma'ani thumma radu hamla al-fazil qur'ani 'alayha zan wace inda ci taban kurbejo ga kundu bucin kuranu ne bin wuje aya nan ga support yin na wuce nan ban bankuro nan dole zaga ji ni to bu wuje nan wuce ban da ni ga ya ga wa ga wule ko ji wuyu na dai dole nga ji kino eh nga tuzu me nan ne ta ban bankuro nan umma ga ali ayaye na ga na ga gugobe na tun ta ban bankuro da su ku wa waye ko ji zanin wuji kina nan ngupanan ganne ni ga safun yayin baci qaumun fasarun qur'ani bi mujarradi ma yasugu an da ubi kalamihi man kana man kana minan natu kina bi lugatil arab zamu ce sun dai fassara fasara qurani zalla bi Allah ya dake larabce goyi ba ji gane ku yan doci na ji ma u da ba u shi bi man na je ko ni ne a ga a ga ba ba gun yi sa igwe ba yin yin ko e ba yin gagan larabci wannan ji ga dole alkuranu ya can ya e bana alkuranu ji aluji wannan za'ir kalima ne bi kuranu da na kamo yana mai fada nan doro na yi da ko ji ganewa number 2 asbabun nuzul mun dai role annasikh wal mansukh unde ruwi ibn aya ne biyan bi aya na bi bi buru ne unde gwafin gangani be doshi e ganga cina ga ba da na fa bana na iye irin doci dan da nan doci nan gole unde gwafin gangani be doshi aya na adiye tunani tunani sa sallam nan lalo to kuci ji bayani da sahabi ji na wa le ga alquran ne khususi unde larabci kawai ne we za ya ya ana ga alqurani na cin ci kashi da na cin bai nan annabi sallallahu alaihi wasallam da na jin wayan wuyu yanan sahabi gan gani bai alumu shi nole da lalatin kin mun dole lokacin su ku mun dungo da bugo zan wace da jin kula da lafazin larabci kawai ne a ci a gaga shi kuranu zan wace sun muhimmi da ci ta kan kuma da ta da dalili mun sa daga kuranu nin mu ne safu ne ba ta hadisi a agbi ramadan ya biya ne wagaiwa tafsir wa gajima wagaiwa tafsir wa gajima maki ibn taymi ya ci lamin ngato alul bidai jadika ba e kunna jo ngan ke mutazila shi nan mutazila shi magaga amma man yugo amma kaka tafsiri shi ne tu e gaji zumana ke tafsiri ya abdurrahman ibn kaisan alasan mu nan ke tafsiri ya abi ali aljubayi nan ta tafsirul kabir al-qadi abdul jabbar ibn ahmad al-hamdani na tafsirul kalifafiya ali ibn isa ar-rammani na da al-kashaf ya abdul qasim jarullahi zamakshari na ne bata man koyi mutazila jayo na ne bata man tafsiri ina ma ji ti ma bayane kiyan nuga nuga maga sai use aya ndo ne ga gunga ali ba ne upon aya na ma wuje ga won to zuma na ajo ko na na agu tun pa tun ni wa nji mu dulu li kan dulu nde de be yan ayina bani wuju yawma izin nadira ila rabbiha nazira ki layo la yarfu jari kashi amma an waga ya na yani ni in ga Allah mu mu'mini ga le so yace fa alkiyami a maga ya daji da gan wuce wuce ga usulu amiya e bogo dole a waya kwaya aya nan na wujan hannun walwa nan wufe ji wata wuju yau mai zin na ila rabbi ha na ila na wuji ila ya rufu jari na ila na wi jamu ya ila na mai ala yi na gufa biya ya ala ya rabi kuma tutar ziba ne wani ebogo a feci shi na duba ni mai sokwa uji sokusa in ja inna lillahi na ilaihi rajiuna so kuga ar-rahman alal arshi istawa summa istawa alal arshi rahman ne yi istawa babun unji is ga istawa babun hasmiye da boye ne kpare kiya istawla talabaiti da istawa bishirin alil iraki min gairi saifin audamin iraki luga da ki an gaidi ko naure wata ngoli a ki da lajo ya gwatan tambo ya bane su kuma matan fa'uhun shafa'atu shafi'in ka ku no gabe gunga an ga manzal zai shafa'u inda hu manzal zai zai shafa'u inda hu illa bi iznihi ko le ko wasiya man àwọn sọ́gbọ̀n za man zalla zi zi tashi ga man zi zalla ṣe zalla wọ́n gbé ká kó kó wọ́n dájá yashfa an ya wa fi tsawon da wuce ne da shagan larafi samun ya lamitu da wani yirke mina mini abu ba da su kula suna gan kallama lawu musa taklima allahu ne fa'ilu nan wagungu ya kiyayen wani guje mafulin bi ga kallama laha musa taklima inna lillahi na lera juna ibn jami'a sha shi musa abu dan banza ya ja ya ko ji ganewa idan mallar razi razi yi guwa ngoci ga wuce wato razi yi guwa ngoci ga Qur'an da ne wani la'ili mai yaki yakini ga wanda yi dalalat ne a dillatin larziya wanda ya ne zaje nan ina mai la yakini bane kiyaye an kalli da wani ibn taymi ce ga gan wayi masu an kaliji masu ma an kali mai lamilatu na kanu na kulu bi akulu yi ma wai guba a na kulu daga ta zu akulu matacin fitronin razin kame a ga yadda na ji fada ta yakin na sanya guwa gagu gani ni da jigube na yi masu mu number two

yan wusun da yan guwan ne gayo inda kuwa ji ganewa kuma kai mutu fe ji waje yi e e ni waje yi guba waje yi wuta habe waje yi dari da wani e abu rabi sáwọn jiki a sáwọn ẹjọ́ kuma kai mu gawa hali ẹgbùn na mutakalli mu da na alimun na pelo obemini yana ajaji na gani ni daga alkur'anu da a dillatin da zai wani faru ta yake na daga yin baci al'aklu bi yi gaya gugu ina ga shi jonayi al'aklu naklu kiduwa boci a ci shiga yin taci nususun ya alkur'ani daga sifati ji majazin waje fadatun alhakikatuwa ibn qayyim ya ne jihadin addini musulunci ne ga da nan wajen ko yan naji mafi mini abu da shi shi ne wa da ta nafi ya sifatu ga laisa kuma su shehu mali ba ga wa ga robe wa lake jin ba safa nga wuji waje rabbuka nga hazafi hazfu gumba ga waje maliku rabbika malaika ya ce ciye wube ya bugo idmaru gubo asali kalamu asali asali go idmaru gubo aga ga ga idmaru gubo a ne na tuna lawuci wani ko ji gane ko so wale gan Allah misalin da ci biye doci ngala yana shakta la ba tana mulka ngoga ngole a gan a bakar da na ali wa ga alhaji kiya wa ga alhaji bai tun ga ga na ne ga ga don ngole zane ndo ci karban kurbe don ce da waya sa inna la amruka an tasbahu bakara ga bakar babu na na aisha ngole zane ndo ci karban kurbe don ne na aisha ko ce da waya za qur'ano faƙatu layi matal kufuri ngan da talatu wa zubairu tala gani bai zubairu kaga ya matal kufuri ko lena ya yi marajal bahraini ga bahrain ba ga Nana. A asai na ligani ba na na fatima ya khuji min huma lu'lu'u wal marjan ga lulul ya san bi husaini kulli shi ya hasan na fi imamin mubin ga imamu bi ne na ali amma ya tasaluna anin nabai lazim gani in ga sayyidina na liya nabai da azim ka ba ji mi larabci ga ga na nalo an so kullu fi go sabirina was sadiqina wal qanitina ko wal munfiqina wal mustafidina bil azim ga sabirina ya nabi as-sadiqina sayyidina abubakar qanitina sayyidina umar wal munfiqina sayyidina usman wal mustafidina chi ziya sayyidina ali ka fasara irin nalo ga muhammadun rasulullah wuce yi wallazina ma'a wallazina ma'a ga wuce sayyidina abubakar ashida alal kufari sayyidina umar ruha ma ma'u bainahu sayidina usman rukas da taram rukas da yadda guna fallan da lauri da nace da sayyidina ali a ga wacin mun wuce sayyidina abubakar wa zaitun wuce sayyidina umar wa turi sinin wuce sayyidina usman wa zal balad lamin ce sayyidina ali wani ne kwata na jaliya ba kashi zanuwa ci da idea nuwa ci notion wuce a shi ba hukura zaganci a ce da ba ne ya cin wunin na madda mini adabu ya albasu wani munazara ba da ne wa gaskiya wa wawaye lima za bai zuba ne gaskiya ga bai cikin lanin wuju lami mutu wa ji wuri nuwa ci takpan kuro bai zonci bai ci da adawa ba za a ga yin da mawali hukumullah na. ورسول الذين آمنوا الذين آمنوا قال سيدنا علي بوجو نبا الذين الذين الذين اسم رسول نينا وجي جموا كده ينجي كده ده اسم رسول ان جمو سيدنا علي بوجو ما بيل فايو نقول ان ان ساجبودي والذي جاء بالصدق وصدق به agane ka ba ga wannan wai sayyidina abakar bujin gole ga naji daidai a zagon latin ga layar saurin yanku mana faka min kablin fati bukatala a ganin sai na bakar buge ɓangalo ga dalita sun yi mukaddi matu su littafi da yadda ta yi miya wala misali gari ne biya wajen guru wake da a sawaikul musala ya ibn qayyim wala misali gari ne biya wa sarauni ba ka kunu fejirar jiya zai je jigan adilla ya alkur'an wadi fadatu ya alyakima wadi dumarun wadi dogi wadi kaza kaza ne ibn mu jin wuta wuta mala misali da sarrin so ibn isham mugunin labibo gan غفل الباب الخامس الجهات التي يدخل الاعتراض على المعرب من جهة وهي عشرة جهة وهي عشرة الجهات الأولى أن يرأي ما يقتضي ظاهر الصناعة la yura ilmano kasiran ma ma tazil al aqdamu bi sababi zalika ngai zai dabo da a cikin ke kilare ke balare da ke kilare ci da lawuci ga nono shikenan wale e, yiri na jima a je kilare da lawuci ga tan daga guci ubo nga malaka hussein yan da zanu ne ya gi ne a ga a jungan siya ku ya siya ya alqur'anu a da tiri ta alqur'ani kem ne tiri ta ni ta shi adab ne kenan a a majul na kadi hmm. eh Allah kiya ngole yan ya ki qur'anu ya ki larabci kawai la kun ke ba fassara yin alkur'ani ba ngai da most important point ne ya wani litiyana gawa min zalika ko ji ba baya tabayyana lana dalal ulama al-kalam ga tilayi ibn ulama al-kalam ji qadiman wa hadisan ta ayin to bani wa mukhalafatin lis salaf bil bana ali salafu salih ji bani fi aqaidi ba fi kasho fallan an aqami cin bele ba kama shi ba huwa bu'duhum an sunnati al-ma'rifati biha ngai kiya na iya gani be sunne be yake sunne no wa tahkimu muqulahum atamitu aina al-aina la ba kun tace hankali ashi wa awa ngani be e yake maji fi ayati sifati ayati sifati wanda be yake wani ba ne zabe shi istawa gogo je istawa istaula alalim ayat be qur'ano dan guru istawa gute wanda istaula ya wa al-qaru fawqa ibadi be wa al-alil kabir be yasma rika la dabu alquran shi daga sama ilayya sa'adul kalimu tayyibu dabo amin kuma fi sama'i dabo ani gbe ga ayin Allah ngan wa fi sama ani bi lagwa da fike ngan Allahumma shahad ne ba ta lawo yin soko da sama soko mata ta alara sho amma to sai da jin wa gogo ne ba kai majazi agun ki àwọn agun yi majazi nusus idana dan wuru etiyan nuzuli yan so yace la sama bi na fi tulus al-akhir min al-layl amma to su ma ga ga wa ga wa je da wa ga nuzulun ne yanzu da yi ga malaika ya ce wani so ko ce malaika ga ga mai duni fa ta ji bulo mai fi ni fa su lawo so kuma ga malaika fa alki mi ga anta kunta lin nas dai so kuma ga malaika ga aula ya kun kanu ya abu kalu subhanaka anta wali na min duni وجاء بلده ما نقول الله في يد الله فوق أيديهم وقالت اليهود يد الله مبلغ قلت عن اليهود ما قالوا يد الله بعضهم قدرة الله فوق قدرتي يحرفون الكلمة عن مواضيه kuje ne daga inna an ga ali an ga jon an ga jon re nafsi bedana dan guru yace na kuma satta wannan rabbukum kama tarawna al-qamara ko lailatul badri law ma yasha'una fiha ladaina mazid kala nam arabin yawma idin na mahjubun ya ce mu mini jami'a sai ya ce fa alkiyami amma mu ta zaibe jami'a je ji nafi ya ruya tunna agal aga so kuma lan ne walakin zilal jabali ngamalla zamakshari wa gwa lan wuce hatuwa ne zanu ci ga agallan a gallan ya zama shari yau ya ko ngamalla ibnu maliki inda ka alkafi ya tunan ngo mware dijiu ngo yoga alkafi yotu yena wuci magu somara zuci yake ya ibn malik ngala ngo ko ji ganewa nga mala ibn malik wa ga alkafi yotu go man nafiya bilan fa qawlu rududu wa wa wa man zama shirga ẹgbọ́n lúga gázọ̀má ṣẹ̀rí pé mùtíwà kí dáàlì ti záàlù fi tafsiri wo lúga mọ́gáfẹ́ ìlú máa ní kí o sókè pé mùtẹ́jú tọrọ di mùtẹ́jú tó náà sí ló mọ́gáni so wà lé gan èyí rí náà mùdànbọ̀ sọ́rọ̀wí nga kí wọ́n dada ṣàbí gan ina gaga fari kiyami ne ga sako ga alimta lati wata kudu halimin mazid ga wuje daga ni bai ga wuciyan masa kwa ga son da ke iti ya tau an aukar ha kala ta ataina tayi waje imani bagan naya alladhi asa kullu shay khalqa thumma dano an taka nan allazi an taka shi Allahu na lalle yes irke ya zabe ga annabi e zaga dufa alkiyami ki dazan da ta ci fiska bono zan wuce ya ga dazan dazan da fiska ga dazan annabi ga sako na la sako na mai shi mutuba na lawaji adamu ya yamshi sawa ala siratin mustaqim annabi daga sako na lau da zai jono ga bibe di ci jono ga lu da zai bibe suka fa alkiyami ai ma ji ga wuce zan wuce ga shi ga gaskiya zan hankali wani kiyayen hankali wani gwa an ga wuce hankali wani mizaniya an ga hankalin mutazila shi dana an waya mai lega a ji hankalin mutazila bai ja su a ga kungiya yi da ajiye shi kasa mawa shi kafin kasa zanuwa mai ji wuyi hankali wabi da akali fi ma ya zumu na ta bayanu wa kullu humu kadi fara kan akala lau sha'ar yana ya gashi ga gaskiya ji ma nin da gai gujiya ya bonin wuliya mafi liwan kuma ga ba ni ga eh, lawyer is the newton na gravity wọ́n dẹ́bọ̀ wọn àgún dẹ́bọ̀ wọlúwé wọlúwé àmọ́ wọn á believe gún dẹ́bọ̀ gravitational force wọlúwé ògún dẹ́bọ̀ law of relativity nga cinyagu yo nga cinyagu yo waji experiment wọ́n ci wọ́n múlé wọn àgọ́ ga àmọ́ wọn ga believe bẹ́ẹ̀ kí ni wọ́n fẹ́ gbókè ní oúnjẹ kí àyàn ní dẹ́bọ̀ gbọ́dọ̀ yánà kó wọ́n ké ìbẹ́ṣẹ̀ wọ́n gábẹ́gùn gan fọ́mùlà kàzẹ́ ndó yí pàì àr kàzá kàzá náà àgbọ̀n gáyìí ngai volume ya cylinder da an bashi eh, of course a ci gagu yau mana ogu biya ga i wogalji experiment wace come up with this formula ga ni yoyo agogo no ani ga sai go don wuto ma imani ji amma na so annabi Muhammadu wuna wuci madan Qur'anu a ci magana a ji imani ban waji don't you see maga nan ya fili wannan itimin mean we exist so ngole ko an ni ga zai an ni ga zai da ngole ngamala babu ilmiya sai zai da babu babu asida da mutazila jami'a ashaira da sauransu babu amaliya so su ku zai da baki agiri kole ya eh, bane kim na zane di tawul bi tarifi ba biyan istiwa'u sifatu ga yadu ga rijilu ga kadam ga al-kalam kemina ga sa ga kemna a jiki an agi fi ba bi wucin a ci aga to ba ti ni yaji ake gi to ba biye ga ma'adu ba ga alkiyamilawa azaba kabari da ba nima kabari da ba kaza kaza da ba asoma dikin na agun logical ata sai waga ala convince da you waga ga wa abin zanin ga kem ne di tawul babu ga so aji tawul babu ne da abin ba su ne jagon ladi dole ne za jina kini dole a nan ne so kai wani do dogon dabo mun ya shiga ga ga azu mun ji dole ne za fina ene ene bakawai ne kiyayen wajo lamisun mu daga ga for few minutes mun haji wuji dole ne zalo makana ne a gani ga haji ne kiyan wala zalo kabarin shi ya haji ba tin yayi fasara ne shajin hado ibnu sina ji ikwanu safa be zai ji gane ibiru ji ga ji kiyan nga fe fricho kamun gane nga malla litafin da ta ga alaki katu shar'iyya ne Muhammad ibn Umar Bazmol kalimai al-iman alfikiu a shari'atu al'ilimu a zudu bai na shi dune kalimar na shi ya zai fahimta gwaje ya iya luga kawai magagan a yi jiyon a cagi ko ji gane ko so ki shari'a kwa imani wanda wajen gasa kuda bukawai hannun sai yi shi rububiya to ta suna sifati to kaunin to katu ga gafi bu aga ga ga alili mu wuji ga boko kawai me ga wobe qur'ani ya wobe sunni wobe fiqh ya wobe tawhid ya alili mu qala allah qala rasulu qala sahabatu hum ulil irfani so ne sus ne yibe ki fadlul ilmi wana mi from number 1 ina shuga ga chuba ne ga wannan mun je ndocha mun zan ndocha mun ga ga ba ta ga tifa na ilimi wani majibu ne majibu kada ne kiya kemne dia ta ta je gwa adini manana amma na fiya adini su ga adini mu ga ba go no yau bai lai ino ilimi na ji amfani na dubu gato sun mana amma ga wale ci shi kiya ilimi alkur'ani ilimi ya tauri da sauransu zan ga suna ya zubi guga su ba ta to yana sakwa jan don gula jara mu wani yana naji boge zan ga ci ajiyu ko di ko kawai ya na ga ta na islam al-imanu al-ihsanu na hadisi jibril gaza jibril atakum alimukum dinakum jibril be be bula dine yuwe wa le gan ni pe lara ti kawai is not enough wa le zakan ran agan alayhi sallallahu alaihi wasallam zaru al-mu'mini ila ne su sa hunga ha ngo doge ba mai balaga jo kaza mala ka din safi a abi labari ya zanu na mai je fulo kai mu no nche ngaza kaza mala bi mawayoni weyoni izarul mu'mini ila ne su sa e bago ka fe da saka mai ga fe da tufu wa me nga ha gaskiya ne ba mai balaga nga wani ga mai balaga nga na sa ne bi ga ne bi cin irfa izaraka to sakato izaru pata hukunci ne ga wannan gangan su fa ga ga guki ma ga gode su saka gama inda gina yes eh eh mezlu balage eh lu panabi lu panabi lu panabi ja ni sunna eh so gani zai je ji bidiyan dole ne da raga nuna nuna jaya ne ya ji wa ke nuna gun gabe larabci wa latin ne kasu larabci laku maga support yana sun wani gabe yana amma ku su sun shari'a su kuke su abi a didi garke majan mu bin kabilaci da da ko mun gane so ya gane ya bin ne guro ne ya ga ibnu abil izzi al-hanafi ngo ma san ma ja fi shari'a lafilatu tahawiyya ko ibnu abil izzi al-hanafi page 212 a ta rabi'a sai ga ibn abil izin hana shi wata kafin gwaro yabe jiki a yabe gauri ibn la subhanak allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik